Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Da farko ga Sarfil da kanin labarai. To Hafiz je litinin sojin Isra'ila sun fitar da wani bidiyo da suka ce yana nuna makaman da kungiyar Hamas ta ajiye karkashin asibitin kananan yara a Gaza. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗin cewa al'amuran jin kai a zirin Gaza na ƙara taɓarewa. Daga nan kuma a cewa tsohon Firaministan Birtaniya David Cameron ya sake komawa gwamnati ba zato ba tsammani a sa na sakataren harkokin wajen Birtaniya. Kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadagon najeriya ta nlc da tuc ta ma yajin aikin sai baba ta gani daga yau talatar nan yajin aiki na mai tabbatar maka an fara kenan sai illa ma sha Allah don ba zan iya ce ma ga ranar da za a gama wannan yajin aiki ba. Bayan nan za ku ji cewa jami'an ofishin jakadancin Najeriya sun shiga tsakanin hukumomin Saudiya da kamfanin jirgin airpeace kan soke bizar wasu fasinjojin jirgin. To ko me masu ruwa da tsaki ke cewa da aka sauka sai suka tantance wanda yake da umara biza wanda kafarnukan mu suke yi na gaskiya aka ce bismillah shiga wanda kuma yake da wannan irin biza suka tattara su suka juyo da su kama kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sako take gabatarwa inda shirin na wannan makon zai duba hukuncin da kotun kolin najeriya ta yanke tsakanin shugaba bola tinubu da atiku abubakar amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Jiya Litinin Isra'ila sun fitar da wani faifan bidiyo sojin Isra'ila sun fitar da wani faifan bidiyo da hotuna da ke nuna wasu makaman da suka ce kungiyar Hamas ta ajiye karkashin asibitin kananan yara a Gaza. Ta kuma ce ga dukkan alamu an ajiye mutanen da aka girguwa da su a wurin. mai magana da yawon rundunar rear admiral daniel hagari ya ce sojojin sun gano cibiyar bayar da umarni ɗauke da tarin makamai da suka haɗa da gwamnati da rigunan ƙuna bakin wake da sauran bamai da mayakan hamas suka ajiye a ƙarƙashin asibitin rantisi asibitin kula da ƙananan yara da ke da ƙwararrun likitoci masu kula da cutar daji faifan bidiyon ya nuna wasu abubuwan da ke zama na yau da kullum ciki har da wani ƙaramin ɗakin dafa abinci da kuma wani rami da ke kusa da shi wanda aka ce ya kai gida wani babban kwamandan sojojin ruwa na hamas a ɗaya bangaren kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa al'amarin jin kai a zirin gaza na ƙara taɓarɓarewa domin ko motocin dakon kayan agaji za su daina tafiya nan da zuwa talata idan ba a samu ƙarin man fetur ba rijiyoyin ruwa sun daina aiki da kuma katsewar hanyoyin sadarwa shugaban ofishin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a gabashin kudus andre di domenico ya faɗa manema labarai ta hanyar wani taron bidiyo tsagaita wuta don jin kai da samar da man fetur da kayayyakin da ake bukata duk waɗannan kamata ya su faru a yanzu suna fuskantar ƙwarewar lokaci kafin su fuskanci wani babban bala'i ya ce manyan motoci 76 ɗauke da abincin magunguna da kayayyakin kiwon lafiya da ruwan sha da barguna da sauran kayayyakin gaggawa sun tsallaka daga masar zuwa gaza a ranar lahadi amma yau talata wato ya zuwa yau talata za su iya tsayawa idan ba a samar da man fetur inda ake bukata cikin gaggawa ba jiya litinin an sassauta cutoci a ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a faɗin duniya ciki har da hedikwatar hukumar ta new york yayin da ma'aikata suka tsaya cikin shiru don jimamin abokan aikin sama da ɗari da aka kashe a gaza a yakin isra'ila da hamas an wato an sassauta tutar majalisar ɗinkin duniya mai launin shuɗi da fari da karfe tara da rabi na safe a wuwan ƙasar a ofisoshi a bangkok da tokyo da beijing tare da sauran wuraren majalisar ɗinkin duniya sakatare janar attorney guterres ya jagoranci jami'an majalisar ɗinkin duniya wajen yin shiru na minti ɗaya a hedikwatar majalisar ɗinkin duniya a lokacin agogon ya kai karfe tara da rabi na safe a birnin new york tun da aka fara wannan rikici sama da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa falastina ɗari ne suka rasa rayukansu kamar yadda ya wallafa a shafin x wanda a baya aka fi sani da twitter tare da hoton manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya da ke tsaye cikin shiru to madalla an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu hadaddiyar ƙungiyar kwadagon najeriya ta nlc da tuc ta tsindima yajin aiki daga yau talatar nan yajin aikin dai na nuna fushi ne da lakaɗawa shugaban ƙungiyar kwadago comrade joe ajiro duka a jihar imo a gangamin nema wa ma'aikata haƙƙi daga abuja ga rahoton da wakilin nasira da mel hikaya aiko mana bayan taron haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadagon a abuja jagorori sun umarci ma'aikata a duk faɗin najeriya su auka yajin aiki don neman lalle a taka gwamnan imo hope ozudinma birki kan zargin tura 'yan sanda da 'yan sara suka wajen cin zarafin ajero da wasu mukarrabansa. 'Yan kwadagon sun ce da gangan gwamnati take daukar mataki kuma ai 'yan sanda jami'an gwamnatin tarayya ne. Babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC Comrade No Toro ya ce san ba za su ci gaba da lamurtar dirar mikiya akan 'yan kwadago daga 'yan siyasa irin Hob Ozidinma ba. Shugaban kungiyar kwadago da ma'aikata sun je kwatan hakkin ma'aikata a Imo a wulakanta shi a bubbuge shi a rufe mar idanu sannan a gana masa azaba abinda ya sa kungiyar kwadugo kuma muka ɗau wannan mataki shine na farko dai sufeto general ɗin 'yan sanda yana ƙarƙashin shugaban ƙasa ne kawo yanzu babu wata takamammiyar mataki da aka ɗauka akan wanda suka aikata wannan aikin aika-aika sai bayan zanga-zanga a filin jirgin saman abuja da kuma ofishin inspector general ɗin 'yan sanda shine aka cire commissioner of police abubakar barde saboda haka mu mun ba da umarni wa ma'aikatanmu ga baki daya a jihohi 36 da abuja yau su janye ayyukansu har illa masha Allah. Shi ma sakataren tsare-tsare na NLC Comrade Nasir Kabir ya ce ma na neman mai da Imo wata jiha mai hatsari. A wannan gwamna ba zai fara wannan abu ba. A wannan jiha nan in 'yan Najeriya ba za su manta ba akwai wani shahararren dan siyasa kasar nan Ahmed Gulak. A nan aka kashe shi. Wai jihar Imo ita ce kadai jiha a Najeriya da za a dinga cin mutuncin mutane da shauransu kuma abin da zai baka mamaki wai a ce gwamnatin tarayya bata fito ta tudu wannan abu ba kuma wa'annan 'yan sanda da suka yi wannan abu har ba gabatar da su gaban kuliya ba wannan eh, ya zama rainin waye da cin mutunci wanda ita kungiyar kwadago ba za ta ɗauka ba muna kallon wasu tsararru suna juya mana kasa yadda suka ga dama daga cewa a biya ma'aikata kokinsu kawai sai zama kari yajin aiki na mai tabbatar maka an fara kenan sai illa ma sha Allah zan ba zan iya ce ma ga ranar da za a gama wannan yajin aiki ba duk da uzadin ma ya nemi abuwar fashin albasa da jami'ansa suka yi wa ajero da nuna bai san ya shigo jihar sa ba duk da cewa shi ma ajero Godwin ɗan Imo ne, yan kwadagon sun ayyana gwamnan da cewa karfa ne, da ba za a amince da irin siyasar sa ta banga ba. Uzodin ma ya yi nasarar lashe zaben tazarci a ƙarshen mako, inda ba mamaki hakan ya taimaka wajen rage sa da cewa gwamna ne naɗin kotun koli. In an duba zabensa na baya, yayin da ya zo na hudu, amma Allah ya sa kotun koli ta ayyana shi da cewa shi ne ya yi nasara ya ture gwamna Emeka Yoha na PDP. Yanzu za a jira irin martanin da fadar Aso Rock za ta fitar kan matakin 'yan kwadagon. Maimakon Nasiru Adamu kaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu Hikaya da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. ga sarfili ya da kashe na biyu na labaran duniya. kafin isowar shugaban kasar china shi jinping a birnin san francisco a ranar laraba don halarta taron kolin kungiyar apec masu zanga-zanga da masu rajin kare demokuraɗiyya sun bayyana damuwarsu game da china da shi da ba kasuwai ake bayyana su a ƙasar china ko yankunan ta ba ana sa ran taron zai haɗa shugaban amurka joe biden da shi a ghana wasu ta farko ido da ido tun bayan da suka yi magana a gefen taron g20 da aka yi a bali na ƙasar indonesia a watan nuwamba shekarar 2022 Shi ya kai ziyara Amurka ta ƙarshe a watan Afrilun 2017 lokacin da shugaban ƙasar na wancan lokacin Donald Trump ya karɓe shi. Yana mai cewa su biyun suna da alaƙa mai kyau. A lokacin da Trump da shi suka haɗu a taron G20 da aka yi a Osaka na ƙasar Japan a watan Yunin 2019. Yaƙin kasuwanci da taɓarewa kare haƙƙin ɗan Adam ya sa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya ta yi tsami. Wannan ya kasance watanni shida kafin a fara gano annobar coronavirus a Wuhan da ke China. Farkon ɓakewa cutar ta tsawon shekaru uku da ta lalata rayuwa a duniya. Tsohon Firaministan Birtaniya David Cameron ya sake komawa gwamnati ba zato ba tsammani a matsayinsa na sakataren harkokin wajen Birtaniya bayan wani sauyi da aka yi a majalisar ministocin kasar da wata zanga-zangar da aka yi a ƙarshen mako da hargitsin siyasa a birnin london ya ga james clavely wanda yanzu ya zama sabon sakataren harkokin cikin gida na birtaniya bayan da prime minister rishi sunak ya kori suela brabman a ranar litinin cameron ya yi murabus a matsayin prime minister a watan yulin 2016 bayan da birtaniya ta kada ƙuri'ar ficewa daga tarayyar turai a zaben raba gardama da ake kira brexit ya yi yakin neman ci gaba da zama cikin kungiyar eu amma masu jefa ƙuri'a sun zaɓi ficewa daga tazarar kashi 52 cikin 100 zuwa 48 cikin 100 daga ƙarshe 'yan tawaye daga yankin oromia na ƙasar habasha sun faɗa jiya litinin cewa suna tanzania domin tattaunawa zagaye na biyu da gwamnatin ƙasar habasha domin kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe shekaru ana gwabzawa. tattaunawa ta zo sama da watanni shida bayan tattaunawa farko da aka yi tsakanin kungiyar 'yan tawayen oromo da gwamnatin habasha ta kare ba tare da an cimma matsaya ba rikicin da ya barke a shekarun baya bayan nan ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da raba dabbai da mahallansu a yankin mafi yawan al'umma a ƙasar habasha wani jami'in da ke kusa da masu shiga tsakani wanda ya nemi a sake sunansa ya ce an fa tattaunawa ne a makon jiya a birnin dar es na ƙasar tanzania kuma kungiyar Aigar ta yankin afirka ce take jagorantar tattaunawar gwamnatin habasha ba ta amsa bukatar jin ta bakinta ba a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Jami'an ofishin jakadancin Najeriya sun shiga tsakanin hukumomin Saudiya da kamfanin jirgin Airpeace kan soke bizar fasinjoji 177 daga cikin 264 da kamfanin Airpeace na Najeriya ya jigilarsu zuwa birnin Jidda na Saudiya daga Kano. Wannan yunkuri ya sa masu ruwa da tsaki a fannin jigilar fasinjoji zuwa ƙasar Saudiya yin nazari mai zurfi. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar murya amurka madina dauda ta hada mana daga abuja Jirgin ya taso ne daga filin jirgin saman Murtala Muhammad da ke Legas, ya bi ta filin jirgin sama na Malam Aminu Kano a daren Lahadi da ya gabata, kuma ya isa birnin Saudiya ranar Litinin ba tare da wata matsala ba, amma da saukar su sai mahukuntan Saudiya suka sanar da soke bizar izinin shiga kasar. To sai dai daga cikin fasinjoji 264 da suka taso a cikin jirgin zuwa kasar Saudiya, 87 ne kawai hukumomin Saudiya suka wanke su bayan da jami'an ofishin jakadan kudancin Najeriya suka shiga tsakani. A lokacin da yake amsa tambaya ko menene ka iya zama musabbabin soke biza mai yawa irin wannan ɗaya cikin masu kamfanin jigila a Najeriya Alhaji Faruk Koki ya yi nazari cewa. Wato biza kala biyu ce waɗanda suke cikin wannan jirgi akwai masu normal umara biza akwai kuma wata biza da ake ce mata e-biza kamar ta kasuwanci amma ba wadda aka sani wadda ake ce mata entry ɗin ba su hukumomin saudiya sun kirkiri wannan biza ne saboda a samu sauki ga mutane masu shiga cinikayya da sauran abubuwa to mutanenmu daga nan sai suka rungumi bizan nan suka yi ta dura mutane waɗanda suke zuwa su zauna ɗin nan wanda muke ce musu mutakallifin to su kuma sai suka gano cewar mutanen nan ba kasuwancin ne ya su ba wani abu ne ya su na cutar da su misali wannan zama da ba sa so a yi musu saboda haka da aka sauka sai suka tantance wanda yake da umara biza wanda kafarnukan mu suke yi na gaskiya aka ce bismillah shiga wanda kuma yake da wannan irin biza suka tattara su suka jiyo da su a lokacin da yake tofa albarkacin bakinsa a game da wannan mataki da kasar Saudiya ta ɗauka. Shi ma ƙwararre a fannin jigilar fasinjoji Alhaji Najib Muhammad Tukur yana mai cewa. To ala ayi halin shine ba wai dan kana da biza ko da mai kyau ce shine yake bada yake nuna cewa dole idan ka zo wannan kasa sai ka shiga wannan kasa ba. domin tsarin yadda yake ko da ka riga ka zo to su kuma hukumomi na shige da fice wanda kowace ƙasa tana da shi wanda ake ce ma immigration suna da damar su tabbatar da cewar bayanan da ka ciki wajen neman wannan biza ka ciki su bisa ka'ida da abin da ka faɗa gaskiya ne sun gamsu idan kuma suna ganin akwai wata lam'a a ciki wadda ba su yadda ba to suna da dama ko da jirgi ya kai ka wannan ƙasa su dawo da kai su kashe wannan biza taka su hana ka izinin ka tsallaka ita wannan boda ka shiga wannan ƙasa. Amma jami'i a ofishin jakadancin Najeriya da ke Saudi Arabia Hussaini Bello Kazaure ya ce suna ɗaukan wani mataki. Kamar yadda kika sani wannan abu ya faru kuma mun shiga cikin aiki domin mu ga an yi salbin ɗin menene matsalar ko muna ta bincike. yanzu ba zan iya baki cikakken bayani ba domin yanzu muna cikin mitin muna cikin maganganu tsakanin gwamnatin saudi arabia da kuma gwamnatinmu na najeriya amma dai ba wani abin da zai da jijiya wuya ba ne saboda muna da kyakkyawan alaka da saudi arabia da kuma najeriya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda yanzu kuma tsaka mai wuya. wannan mutum fa ba wai karo na farko ne da ya fara shiga zaɓe a Najeriya ba. A baya ya taɓa neman sarata kuma ya samu. Hukumar zaɓe ta kasance shi a wannan gaba. Takkazin da ya amfani da su a wannan lokacin da su ne da ya ƙara amfani da su a wannan gaba. Yana zaune ba wani wanda ya tada kura akan cewa ya shiga zaɓe da takardun boki ya yi gwamna da takardun boki ya sarata da takardun boki. sai a wannan gabar da aka zo maganar shugaban kasa maganar da yake faɗi na cewa tuntuni ya yi sanata shin ya san cewa misali makarantun da ya cika na sakandare lokacin da yake neman sanata da gwamna wannan karin a fom ɗinsa bai cika su ba firamarinsa da sakandarinsa haka ya bar shi menene dalilin da yasa aka bar wajen ba a cika sunan firamare da sakandare da aka yi ba a ba maganar amurka ba cikin gashin ta ai ba wani karar da ba a bari a cikin gashi Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. jihohi uku a najeriya sun shigo makon nan da sababbin gononi biyu daga cikinsu jam'iyyar da ke mulkin kasar a yanzu wato apc ce ta cinye jihohi biyu yayin da jiha ɗaya kuma jam'iyyar pdp da ke adawa da apc ce ta ɗauke ta jihohin da apc ta laƙume sun hada da jihar imo inda ɗan takararta wato hope ozodinma ya lashe zaben inda ya nasara akan dan takarar pdp wato samuel anyawu da kuma dan takarar jam'iyyar labour party wato ethan ineji a cunu a jihar kogima dan jam'iyyar apc ne ahmed usman ododo yi nasara akan 'yan jam'iyyar sdp murtala a jaka da kuma na jam'iyyar pdp dino melai to amma pdp ce ta kwashe gara a jihar bayasa inda dan takaranta kuma gona mai ci a yanzu wato duwe dere ya nasara kan yan takara da dama da suka hada da dan takara mafi kusa gare shi wato pedro sylvia na jam'iyyar apc to a cikin shari'o'i da yawa da suka sa dole aka sake waɗannan zaɓe ko kuma aka gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka a wani jihohi din akwai maganar takardu da suka taka muhimmiyar rawa ina muku magana takardu irin su takardar shaidar haihuwa takardar zuwa makaranta takardar tarihin aikin mutum da sauransu wanda suka taka muhimmiyar rawa kuma suka yi tasiri a shara'o'in da suka gabata a gaban kwamitoci ko kuma kotunan shara'o'in zaɓe a cikin shirinmu na yau za mu duba muhimmancin irin waɗannan takardu a wurin 'yan takarar da ke tsayawa zaɓe kuma za mu yi amfani da abin da ya sami shugaban najeriya na yanzu bola tinubu a lokacin da ake shari'a sabuwar da kuma yi nasara a kanta a kotun kolin najeriya inda su wazirin adama a ciko abokan na pdp da peter obi na labour party suka kalubanci zaben da aka yi masa to amma kafin mu shiga muhawara din bari mu ji ra'ayoyin mutane game da wannan sakamakon na sunana al-mustafa jusufi ya san matasan arewa kuma to aikin gama da yanzu rawashe ce ya riga ya gama ko mu so ko mu ki ko yayi ko bai yi ba dole ne mu dauki kaddara mu rungume ta hannu biyu kuma mu sani mu kara sani duk duniyar nan ba mu da wani shugaban yanzu a sa a duniya da aka sani sai mu yi wa bola ahmad tinubu don haka mu cire maganar bangaranci ko kabilanci ko maganar jami'anci mu mara masa baya fatan mu dai allah subhanahu wataala zai cire mana kitse a wuta sunana muhammad sha'ib bakwai sokoto state a wannan shari'a da kotun koli ta gabatar game da yan tasirin mu guda uku so wannan ba babu abin da za mu ce gare shi illa kira ga 'yan najeriya cewa wannan shi ya nuna kowa ya ta kan domin idan har ya zamanto yau siyasa ta kai mu hagen da ɗan ƙasa bai da tabbaci na samun hukunci na gamsuwa wanda zai samu natsuwa gare shi a shari'ance a ƙasar nan to wannan al'amari sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ya zama abin ban tsoro kuma wani hauji ya zama abin ban takaici ga ƙasar nan. haka ne to yanzu bari yanzu sake haɗa ku da nasiru adamu hikaya wakilin na abuja a ci gaba da tattaunawarsa da lauyi, guda biyu masu wakiltar wato bangarorin nan guda biyu ina muku magana abubakar kurawa da ke bangaren tunubu da kuma barista awal abdulkadir albarudi mai wakiltar bangaren atiku malamai bismillah yadda kotu da jami'a ta bayar cewa wannan takarda da shugaban ƙasa bola ahmad tunu ya kaddamar a gabanta aka kaddamar a kotun can ba ita ta ba da shi ba ba ta wannan shekarar da dinga tsarawa ba ta san kuma in da ta bayar da nan a wannan shekarar ba ta san kuma inda ya ba da shi ba shi da ya zo wannan bayanin ka ne shi mutumin da ya zo ya ba da wannan bayanin bayanin ka ne ai ba haka kawai ya taso rana ɗaya daga bacci ya zo ya bada wannan shaida ba ita ma wannan jami'a ita ma ta san cewa ana magana ne akan shugaban kasa da zai mulki mutum miliyan ɗari biyu don haka ba mutum zai ɗauko fayil kawai ko ɗauko takarda ɗaya ya zo bayar ba sai an yi ganawa an yi mitin kan mitin kafin ya zo ya kaddamar don haka yanzu abin da ake so a lullube mana cewa ya kuma neman takarda ko wani abu an ba shi wannan bayanai ne na masharhanta so kaga wannan akwai wani lauje cikin nadi kuma akwai mutanen da ake so a shigar da kansu cikin buhu kada su babu ne da ke faruwa barista kurawa akwai abin da kake faɗa ɗazu kan abin da shi albarudi ke faɗa yana nuna wannan eh, yana ganin wannan wani tabo ne wanda duk da ya yanke wannan hukunci amma za a ci gaba da ganinsa jikin shugaba tinubu shin kana da ja ko kuma shi kenan tun da yana shugaban kasa a bar kawai ba kaza cikin gashin ta yi shiru a ba maganar a bar kaza cikin gashin ta ai ba wani kaza da za a bari a cikin gashi ba wani kaza da za a bari a cikin gashi ni a iya fahimta ta da kuma abin da na yadda da shi shine iya kokarin da kotu za ta yi na tantance bayanai na gaskiya ta yi sannan kuma abin da nake so duka mu kara la'akari da shi a nan shine kaga fa wannan mutum fa ba wai karo na farko ne da ya fara shiga zaɓe a Najeriya ba a baya ya taɓa neman sanata kuma ya samu hukumar da zaɓe ta tantance shi a wannan gabar Tattalin da ya amfani da su a wannan lokacin da su ne da ya ƙara amfani da su a wannan gabar ya ne ya ne, gwamna a karo na farko kuma ya ƙara nema a karo na biyu duka ya samu hukumar zaɓe ta tantance shi jami'an tsaro sun tantance shi kuma babu wani wanda ya gan shi da wannan aibin a wannan lokacin ko da wasu lauyoyi a Legas din irin su gani fami da suka yi raising issues din a wannan lokacin they are not able to make it substantial ba samu damar substantiating maganar ba ta zama gaskiya bayan ya bar kujeran nan kamar yadda nake ta faɗa 2007 zuwa yau lallaɓa shekaru ne masu yawa muna maganin shekara goma sha shida yana zaune ba wani wanda ya tada kura akan cewa ya shiga zaɓe da takardun bogi ya yi gwamna da takardun bogi ya sanata da takardun bogi sai a wannan gabar da aka zo maganar shugaban kasa wasu suka fara suka ƙara ɗauko maganar kuma suke so su tada hayaniya su tada kura a ƙasa ni abin da nake so mun gaya wa duka 'yan najeriya shawara ce mai kyau mu ne za mu tsarewa wa kanmu mutunci ta hanyar tsarewa shugabanninmu mutunci yau idan mun fito muna cewa wane bai yi karatu ba ko wani bai yi kaza ba wani bai yi kaza ba saboda kawai biyan bukatar mu na siyasa to mu sani bukatar mu ta siyasa ta iya biya amma kuma a wani bangaren mun cusa kasar a cikin wani yanayi na tozarci da wulakanci yayi da duniya wanda kuma haƙƙi ne akan mu ne yan ƙasa mu kiyaye wannan a wannan mun ke da albaru qadir ka kaji shin bukatun ku na siyasa kuke biya bisa bayanan turawa ko kuma ku wani abu daban Alhaji Nasir Adam um, barisa ya yi magana mai sosa zuciya ba shakka ya kamata dole mu ci gaba da kare mutuncin kasar mu da kundin tsarin mulki da tuta da court of da shugaban ƙasa da komai da komai amma fa ya sani abin da yake tunani kwata-kwata ba haka ba ne. Maganar da yake faɗi na cewa tuntun ya yi sanata. Shin ya san cewa misali makarantun da ya cika na sakandare lokacin da yake neman sanata da gwamna wannan karin a fom ɗinsa bai cika su ba? firamarinsa da sakandarinsa haka ya bar shi menene dalilin da ya sa aka bar wajen ba a cika sunan firamare da sakandarin da aka yi ba aka saka kawai na jami'ar chicago don haka ni a matsayina na ɗan ƙasa duk da kayan man wa'azi ka ja kunne na dole kuma in gwada in gaya wa duniya shakku da nake da shi wanda bai da bai cin karo da kasancewa na dan Najeriya mai kishin kasa hasali kishin kasa shine ya saka ni nake so a tabbatar da cewa akwai research centers kowace pressure groups da suke da hurumin su tabbatar da wane shine ya kamata shugabance mu zanto sun yi amfani da sun yi amfani da research centers cibiyoyi na bincike da za su tabbatar da tarihi da komai da komai ba wasu abubuwa kawai za a duba na sama ko dan mutum yana da kuɗin da zai bayar ko dan zai iya ɗaukan nauyin kaza da kaza da kaza da kaza ba wannan shine abin da nake so ka fahimta kuma mutane da dama daga cikin 'yan Najeriya duk sun san wannan shubuha ta maganar firamarinsa da sa da maganar classmate ɗinsa wato abokan karatunsa na firamare da sakandare wanda a cikin wannan yanayin ana da daman a fito da abin fili misali yanzu abin da nake so na baka shine ta yaya za a yi mu 'yan najeriya mu je muna neman bayani a kanka kai kuma ka fito kana cewa jami'a cewa in aka fito da cikakken bayani a kaina za a haifar min da babban dameji to kana ganin man nasiru don ina kishin ƙasa shikenan sai in je in kwanta kawai ba zan sa shakku ba shi ne abin da nake so shi ya gane amma nasihan da ka faɗi gaskiya ne amma amma nasiha yi ne ko ya faɗi ra'ayinsa ne kawai a sa kurawa nasiha hmm. kake wa shi ni ba nasiha ne ba ina jan hankali na da jan hankali ne ba nasiha ba ne a'a ai nasiha an ka tafi nasiha ka shiga wani fage na addini ni ba nasiha ne ba ka gane na jawo hankalinka just like a reminder wani abu ne da ka sani na tuna maka ka mm. fahimce ni abu ne mm. wanda ba wai bakon ka bane abin da na faɗa babu wani abu guda ɗaya a ciki wanda baka sani ba shi ma na fita ne wanda eh. ka sani take tuna ta ma yawa to watakila ka dan ka dagi bacci a kansu sai na dan maka hoɓɓasa nake mutuna so fine duk abin nan da ka faɗa duk wani abu da sani na duniya ba wai maganar zaɓe ko siyasa ba kafin ka samu abin da aka yi eliminating doubt a cikinsa ai ba su da yawa kai eliminating doubt ka ce wannan abin is perfect mm. ma'ana ka cire shakku ko kokonto akan wani al'amari duka eh, wannan abin ɗari bisa ɗari yake ya gama cika wannan abin cikakke ne ina ga wannan abubuwan in ma akwai su dai a doron duniyar nan to ba su da yawa To a gaishe ku idan mun dawo shi me bambancin yadda APC da PDP suka tsaye da 'yan su na shugaban kasa wanda kuma ya tasiri a lokacin da ake wannan shari'a a kotun koli din. Ko me bambanta salon kamfen na Atiku Abubakar da kuma shi Bola Tinubu lokacin da suke yansa Ba da bayan haka me makomar siyasar wazirin na Adamawa Atiku Abubakar bayan wannan hukuncin kotun koli da aka yanke wanda ya bai baiwa tinubu nasara wannan na cikin abubuwan da zamu duba a shirin mai zuwa yanzu dai muna su muyi godiya ga su bakin namu wato barista abubakar kurawa da ko barista abuwal abdulkadir albaruji da ko musamman shi wakilin namu nasiru adamu likaya da ya haɗa mana mahawara tsakanin su sai mun damu ku ji rana wa ciwon allah ya kai mu huta lafiya adi mustapha sakwata ne a washington to a gaida aliyu mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice To a takaice ji litinin sojojin Isra'ila sun fitar da wani fifan bidiyo da hotuna da suka ce suna nuna wasu makaman da suka ce kungiyar Hamas ta ajiye karkashin asibitin kananan yara a Gaza ta kuma ce ga dukkan alamu an ajiye mutanen da aka garkuwa da su a wurin. a ɗaya bangaren kuma majalisar ɗinkin nuna ta gargaɗin cewa al'amarin jin kai a zirin gaza na ƙara taɓarɓarewa domin ko motocin dakon kayan agaji za su daina tafiya nan da zuwa talata idan ba a samu ƙarin man fetur ba rijiyoyin ruwa sun daina aiki da kuma katsewar hanyoyin sadarwa jiya litinin an sassa da tutoci a ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a faɗin duniya To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci a bai da Allah kai mu an da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya Kamaru da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana ta ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai da Dadi Balawe da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka da muku sallama.